فأصبحنا في جوار الله وأمسينا في أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dinkan dangin godiya ya tabbata ga Allah sarki wanda yake ya kawo mu a yambaci ta ranar Alhamis akan murya Darul Hadis, Darul Hadis, Darul Hadis. Yau Christian calendar ina da ainihin 10th August 2023 daidai da ainihin Muharram yau wata na da kwana 23 hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam barinsa wato ainihin Makka zuwa Madina yau dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar Ubangiji Allah ka mu da shi da wanga A babu shakka muna tare da babban malaminmu Fadilatu Sheikh Anas Ashe Tawfiq Ibrahim Albaki rahimahullah wanga lokaci ne mala ya saba kawo karatu na Allah karatu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. Gabanin malam ya fara karatu baban marigayi Sheikh Tawfiq Allah sa ya huta. Sheikh Adam Baba Allah sa ya huta sannan Sheikh Abdul Samad Habibullah Allah sa ya huta sanin na babanmu Master Ubangiji Allah jikansa Allah sa ya huta a bayan Allah ina ji waji ta ran juma'a na darul hadis mala ya muda bayani insha Allah saboda mala ya ce ba jimawa za a fara wazi insha Allah na ji malam ya kai karshen sa wazin sa zai wato muda bayani kada insha Allah idan malam ya shirya fa la tafaddal jazakallahu khairan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 na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawon Allah ne kuma munzunsa ne ina roƙon Allah yayi sira da aminci ga manzon ina roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yayi sira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayen gidan manzon Allah da sahabban manzon Allah da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya ga Allah suka yi kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sune at-ta'ifatul mansura Sune ne alfirqatun najiya Sune ne sunnati wal jama'a ya Allah muna rukunka ka tabbatar da mu ka aqidan ahlus sunna mu yi rayuwar mu ahli sunna ubangiji Allah muna rukunka in mutuwa lokaci ya kai zaka fi da rayukanmu Allah ka fi da rayukanmu muna ahli sunnati wal jama'a bala babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya kamu cikin dare mai albarka cikin lokaci mai albarka wanga daren juma'a kenan aikin da ubangiji Allah subhanahu ta'ala yake nema gare mu cikin wanga lokacin kamar da ya fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam manzo Allah ce mu yawaita masa salati musamman ranar juma'a to ranar juma'a in mun ce ranar juma'a daren alhamis wato ranar alhamis daren juma'a ke ga yana da ban mamaki mamaki da nike nike yi kullun shine aiki ne da Allah ya ce mu yi fa amma da zai muna bayanin wannan aikin nan shi fara da kanshi eh aiki fa Allah ya samu aiki daban-daban amma wanga aikin shi Allah da kanshi ya fara da kanshi yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah na yi ma manzo Allah salati mala'iku kuma suna yi ma manzo Allah salati ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku yi mu manzo Allah salati Kisa yasa al'amari abinda Allah ke samu duka yana da girma to amma bayan Allah zai baka mamaki wanga aikin sanda Allah fara da kanshi yace shi Allah yana salati manzo Allah na Jibril da mala'iku suna salatin duk waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzancin manzon Allah suka yi imani an mutu a tashi kiyama a sai a gaban Allah a yi hisabi dan aljanna yayi aljanna dan wuta yayi wuta sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi mu manzon Allah salati Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad duba the unique thing about yi mu manzon Allah salati shine in kana da wani biyan bukata ko wani al'amari da ke gabanka she kai da gangawo misali kan manta baka roki Allah ba kana ta salati kan ka kare an biya maka bukata Allahu akbar hatta in kana cikin mugun bacin rai ranka ya bata sosai kun sa ya bata mana rai kana iya ka tashi ma ka rasa abin da ya bata maka rai ko magana ya bata maka rai ko wani abu ya bata maka rai ko a'a wani abu ne wani kunci da ka shiga ciki a sawa'un damuwan wanda ya wuce ne ko wanda ke gaba zuwa wallahi in ka dukufa kana yi manzo Allah salati shi Allah ya isan maka duk da muka baki daya Allahu akbar duba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 wanga salatin kan ka gama an biya maka bukata biyan bukatan duniya kenan in ka je kiyama manzo Allah ya yi ceto manzo Allah ya ce waɗanda suka fi cancantan ceto na su ne waɗanda duniya suka fi min salati da kowa ba salati mai albarka da ya kai wanda ya fito bakin mai albarka ba salati mai albarka da ya fito bakin wanda ya fi kowa albarka Shi ne wa annabi Muhammad salatu ibrahimiyya shi manzo Allah yi na rantse da ubangiji Allah da ya halice ni manzo Allah ya shekara 23 salatul fati bai tafta bakin shi ba na rantse da ubangiji Allah da ya halice ni manzo Allah ya shekara daidai 23 years har ya mutu tun ran da Jibril ya zo da Iqra har ranan da aka zo aka fi da ransa bai taba salatul fati ba bai taba bayanin salatul fati ba sa'annan shi kanshi bai san salatul fati ba abin da sa nake wanga magana domin an yi bayani ɗan darika sun yi har jahilai na fahimta ko ruman Allah ya fito kariya suke muku salatul fati ya fito wurin babban makaryaci sunan shi Muhammadu Bakari makaryata kuma suka karbi salatul fati ba dalili qur'ani ko hadisi saukan yanda aka saukar da salatul fati da falalan salatul fati ina ji in ana bayanin kafirci tunda Allah ya yi duniya ba kafircin da ya kai falalan salatul fati eh, falalan salatul fati a cikin jawahirul ma'ani falalan salatul falalan salatul fati a cikin me jawahirul ma'ani kullum muna bayani malam latif na ce maka ka ta zuwa da littafin kada kullun zai karatu a zuwa aje su. don kaga muna bayanin ga shai kamar baki na yake fitowa eh. to shi yasa nike malumman mu da abokan karatun mu na Najeriya Allah muku albarka wallahi da an yi nashe su doki littafi shi yana nuna maka gashi nan to kaga shi yasa yi kokari kun ga bayanin da zan muku ga eh. wallahi ba ku bi na bashi in ma ranar asabar ko ranar lahad shi na duka jawahirul ma'ani na karanta muku wanga maganan cikin jawahirul ma'ani wallahi cikin jawahirul ma'ani yake suka ce falalan salatul fati jawaril mani nake nema buku aka maka littafin sun ce mun google ne kada je google gefe falalan salatul fati a cikin jawahirul ma'ani tunda aka yi duniya duk wani abin da ake ce ma zikiri ko da ya fito wurin wani bakin wani mutum duk wani zikiri tun kan halittar duniya har karshe to ba zikirin da ya kai salatul fati wato daga nan muna gane cewa duk littattafan da aka saukar duniya ga annabawa da abin da ya fito bakin annabawa duka salatul fatiha fi shi ya sere ma salatul ibrahimiyya sannan ya zo kuma karshe ya sere ma qur'ani so shida kai muhammad al-bakari ya ce an komo ma aka gaya mai wai manzo Allah ya gaya mai Allah tsiri mun ga kariya wai manzo Allah ya ce masa duk wanda ya karanta salatul fatiha so daya ladansa na daidai da wanda ya sauke qur'ani so dubu shida yanzu na in ku magana ga ina zaune ga ni ban taɓa sauke Qur'ani su dubu shida kuma na sa akwai sahabi ma da bai taɓa sauke Qur'ani su dubu shida ba ko mutane nawa suka sauke Qur'ani su dubu shida mutane nawa zan tambaye ku mutane nawa yanzu haka suka sauke Qur'ani su dubu shida duba wallahi ba muna kin dari ka bane akidan kafirci na ciki in ba mulumma sun fito sun yi bayanin kafirci aka nuna a wanda ke kai kafiri bane wallahi an je gaba Allah bebe amma wani gyare gyare ana gyaran lamarin ana gyaran lamarin ku ta gyara mu ta yin namu mu kai mu gaba Allah Allahu akbar wallahi duk masu gyara lamarin dari ku ta gyara amma mu musamman ahlus sunna darul hadis billahi azim mawkifin mu kan dari ka ba mu roƙo Allah ya bar mu sake mu habu mutu don ban taba ganin zamanin da cikin lamarin addinin musulunci akidun da muka sani ban taba sani akidan da ke kan kafirci kan dari kan tijaniya ba ban taba gani ba ban taba gani inda aka rena Allah a ce maganan wani yana daidai da maganan Allah so dubu shida ce kana yi wanga akida rangwami a ah, wallahi musu rangwami ma na nuna in kai ba munafiki ne baka da lafiya ko kai mushriki ne ko kai arne ne don a ce maganan wani na daidai da na Qur'ani ba so ne ba wallahi da ce ma yana daidai da harafin Qur'ani guda shi ma kafirci ne da yanzu za a auna salatul fatihi da harafi guda cikin Qur'ani kafirci ne to ba ma wannan ba yana daidai da Qur'ani su dubu shida yana ciki wallahi yana ciki wanda ya ce bai yadda ba ba da kai nike ba in kuma ka ce baka yadda ba kai ridda ka bar darika mm. domin bai yiwa kana darika baka yadda da wannan ba domin kamar misali ne baiwa kana musulunci she ka ce baka yadda da la ilaha illallah ba kai musulmi ne she san ka ce ni ban yadda ba kai ba dandari ka bane kai da ba kai nake ba da wanda suka yadda ni wanda suka yadda da wanga abin kafirai ne arna ne bin su sallah kuskure ne in dai wa'anga in dai da suka yadda wanga musulmai ne wallahi shi ne ba kafiri duniya ga wanda ya yadda da wanda musulmi ne wallahi ban shirye duniya ba kafiri sam ko ne eh mu je har raba kafiri in dai wanda ya yadda Qur'an salatul fati na daidai Qur'ani so dubu shida in ba mushriki bane na ran sai da Allah ba kafiri duniya Allahu akbar gyara wanga mazhabin munafuntan Allah da manzo Allah ne ya kamata ranmu ya bata kullum ta bayani an ci mutuncin Allah an ci mutuncin Qur'ani an ci mutuncin addini an ci amanan manzo Allah ku da ya kamata ku yi bayani nan kuna gyara mu ba mu gyara wallahi duba wanga a aibata mu kan wanna yadda a aibata ni kan wankai gaba Allah da wanga na yadda yadda da wanga na ransi da ubangiji Allah ne halice ni kafirci ne mutuwa kan wanga kafiri ne hmm. in ka ce kiyama da wanga akidan na ransi da ubangiji Allah wutan jahannam saka shiga Allahu akbar ba can baba ciki sam me gyara ko ya gyara da wannan lokacin yasa muna roƙon ubangiji Allah ya tabbatar da mu kan salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al fati aikin banza ne wallahi wallahi wai ma'anan shi a'a mun na romu da ma'anan shi ai yanda ya ma na nuna cewa hanyar da ya bi yazo ba ta lokaci ma ana neman ma'anan shi ma kurun. cin amana addini ne abu duk irin kazamin hanyar da ya bi shin zo shi bayani wai ma'anan shi yanzu alade na san wai gashi alade an yi magana alade ko ba shan zo wai to mu jarraba naman ya mu gani ai alade naman banza ne dabban banza ne to amma shoni zai ce wallahi amma naman na da dadi eh wai yana da romo eh wai yana da romo kamar yanzu aka eh, alade kenan eh. yanzu shoni zai ce maka wallahi alade in aka yi bega da shi yana da dadi in aka yi karkara da shi irin shi kenan Allahu akbar irin shi kenan tunda alade alade ne ba ruwanmu da shi ya naman alade yafi kowane nama dadi tunda dabban banza ne dabban banza ne ma'anan salatul fati yafi kowane salati ma'ana na rasa da hanyar da ya yaje na gwada salatin banza ne in baka yadda ba ka iya ka fara iwo tun daga Akra kaka saya shi America in baka yadda ba ka iya akwai transformer unguwanku ka rungume shi in baka yadda ba ka tuma ka yi sabon na farko ko kuma ka ta head ceiling gidanku duk ba abin da muna zafi mu ba mu karatu don ya wani dadi ko ne zai ce a'a ba ruwan mu muka yi mun kare mun wuce in ya maka in bai maka ma ko oho sahabatun nabi mun zauna yau mu yi bayanin waɗanda Allah na iya aiko ma gaisuwa ya ci a gaishe su eh sabon manzo Allah wallahi Allah na aiko gaisuwa daga sama Jibril na iya sauko kurum an zo a gaida wani ne hmm. to irin ga mutane malam ba za ba ta lokaci a gane su ba jibrilu ya taba rata ranan Allahu akbar Allahu akbar shi da manzala suna tattaunawa yana min manzala bayani yana min manzala bayani ke shiru lafiya khadija na zuwa khadija na zuwa an ce tana zuwa ta yi tuntube ke Jibrilu ya bar magana da manzala ya ce khadija na zuwa ta yi tuntube mm, ya bar ya bar magana sam ya ce khadija na zuwa da tagulla wanzan Allah ya rungume ta Khadija wanzan Allah ce inni qad ruziktu hubba Allah ya bani arziki ya azurta ni da soyayya Khadija ina ji shi tun daga na hannan duba la ilaha illallah ga wanda ya kamata ku bata lokaci kansu wanda tun ba mutu ba fa ba mutu ba ba mutu ba Allah na magana da su hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Sahihul Bukhari game da lamarin falalan Khadija wata ranan Jibril ya zo ran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da su magana sai Jibril ya ce a ai ba yau ba nazo ba yau nazo da wani wahayi ko nazo da wani ayan Qur'ani bane a'a yace ya Rasulullah Jibril ya kira manzo Allah Rasulullah nace ya rasulullah ya kai ma'aikin Allah hadhihi khadijatu yace khadija na zuwa Allahu akbar Allahu akbar qad atat ma'aha ina'un fihi idamun tana zuwa da kwano akwai miya yace to yace to naji mata na ne yace eh sako Allah ya bani na sauko daga sama na bakwai don sakon Allah wurin Khadija ce menene sakon yace yace ka gaya mata fakra alaihi salam min rabbiha kace Allah ya ce a gaya mata Allah na gaya mata Khadija assalamu alayki ya Khadija Allahu akbar eh Jibril ya sauko yace Allah ya aiko ni ka gaya ma Khadija shi Allah subhanahu wataala daga sama na bakwai Allahu khaliqu kulli shay hmm. yana gaida Khadija yana ce mata assalamu alayki ya Khadija Allahu akbar wallahi duba yace yace Jibrilu je ka gaya da manzo Allah ni Allah na ce amincin ni Allah ya tabbata kan Khadija kaga Khadija ta sha karatu kaga ana iya wani eh, malami ne amma matansa kan ya bushe kaman ko amma <laughs> amma Khadija wallahi ta fahimci karatu kaga yanzu haka tunda an ce assalamu alaikum ya kamata mai da sallama ko ba ka ya za ka mai da sallama <laughs> shi ta ce Allahu huwa salam wa minhu salam kaga da nan gashe kai ka ce wa alai wa alaihi salam a a ta ce Allahu ta ce Allah shine aminci hmm. wa minhu salam daga gare shi kuma aminci ke fitowa Allahu akbar aqriha salam min rabbiha ga ma khadija Allah subhanahu wa ta'ala yana gaida ita biyayya da nuna kauna ta ce manzo Allah ina son ka na doki dukiya na duka na baka ta baka ta bani ne jin dadin ka jin dadi wallahi Khadija ba irin mata wasu karban nan bane in ran manzo Allah ya bata bata tambaya me bata mai rashin ta bata in yana dariya bata tambaya me yasa shi dariya sai ta yi dariya sai sa umama da za ta aiki yarta gidan miji ta ce kin san da ake samun kan namiji ta ce a'a ta ce in kika ga ran shi ya bata bari ran shi ranki ya bata fiye da nashi kace ta tambaya me bata maka rai wani ya kai bata maka ba ta rai ke ma ko ya ce kaman ko ya ce miki kaman eh, to ai abin ga bai kai ya ce to kadin ranka bata ni ma raina bata in kika ga yana dariya ko abin bai da ban dariya yi dariya in ran shi na son abu ki bin ranki ya fi son abin da yake so in yana kin abu kiki in ya ja jiki ya bar abu ki ja jiki ka bar abin amma ba son na mace mai karambani mun gane ko akwai masu karambani Khadija ba ta da nan karambani shi sa manzo Allah kaga ba lalle ina son ki bo akwai abubuwan da mace ke yi ke kara dankon soyayya ina son ki daban don ka iya kana son mota amma crash da wasu abubuwa ya bare ne soyayyan ba shi nan kuma amma yanda da sustain soyayyan nan shi yasa Khadija duba la ilaha illallah duba shi yasa duba barin batun gaisuwan manzo Allah dama kun san manzon Allah ya ce na na Fatima bad'atun minni Fatima wani soka ne jikina abin da ya taba ya taba ni abin da ya taba ni ya taba Allah shi yasa duk abin da Khadija ta yi na dadanta ma manzon Allah rai da Allah take kun gane karatu duk abin da Khadija ta yi ma manzon Allah gatan ta yi ma Allah ne she Allah ya ce to Khadija ni Allah na aiko Jibril yau ba wai don a zo ce ga aya ko wani yayi kaza ko wani yayi kaza yau Jibril ya so sauko ya zo ya ga miki Allah na gaya miki assalamu alayki ya Khadija Allahu akbar kaga wanga maganan inda Shehu Ibrahim ya samu ko shau tijani ko namu na nan namu na nan namu eh kun san namu nan masu dogayen rawani da mutu da mutu wanda wani an gansu an ga Allah <laughs> amma duk da shi ga tawadu'i ka kankantar da kai sannan jibrilu da ya aika sallaman manzo Allah ya kare sallaman Allah ya kare shi ya ce ka ce mata jibril ko na mata sallama Allahu akbar aqriha min rabbiha salam wa minni wa minni daga ni kuma ce mata gani kusa ni ina gaida ita Allahu akbar Allahu akbar jibril yusallimu alaiha ya'ti bi salamiha wa yusallimu alaiha ya zo da na ta sallama ya zo da sallama daga Allah shi yace ni ma ina sallama yayi an kare yace a ah, ba kare ba wa bashirha bi baitin janna da mata Allah ya ce a gaya mata ita yar gidan aljanna ne an gina gidan ma an kare min kasbin lu'lu'in ya kutu da marjan da shi aka gina gidan wannan gidan nan la saghab fihi wala nasab la sahab fihi wala nasab ba irin kuwace kuwace eh ana kuwa kana da kana gida cikin zango a ta maka kuwa ɗan shanwi na shanwi ɗan kidi na kidi ɗan buki na buki in kana unguwan da ɗan zango ke buki hmm la ilaha illallah ranar lahad asabar lahad ashe sa ni ban ganin laifin ma wa'ansu da ke jan jikin su bar mutane zango lokaci ah. wallahi wani lokaci ban gani akwai lokacin da akwai advantages shi akwai disadvantages kofin gidan ku fashin su a buga abu ai kaza shi kana sa tanti shi kenan lafiya wa zai buki kuna gida yaran kana gida suna karatu ana kidi ana rawa ashe wannan nan duka illa ne Allah ce ga eh, Khadija an gina miki gida gidan aljanna ba irin wannan ku wace nan sannan gidan kuma ba gajiya eh ba gajiya lafiya wildanu mukhalladun eh ba wanke wanke ba share takwaro ba share kaza ba komi ba dafa abinci ba komi tana yawo ciki ne bayan Khadija na yawo ciki hurul ini na mata hidima Allahu akbar hurul ini suna mata hidima don Allah zan tambaye ku mun zauna ba irin wanga bayani ya kamata ta yi ba wayan ga mutane ba su ya kamata sani ba don Allah na mace da ta ji batun Khadija da ya burge ta yanzu abin da zaki ne me ta yi ne ta samu wanga abin to me shawti jani mun shi Ibrahim yayi ba sunan shi tun daga bakar Hannasi. manzo Allah bai san shi ba shi ma bai san manzo Allah to ga wanda suka san manzo Allah manzo kai wanga kan gadon manzo Allah ita ke gyara gado da kwana ci da shan shi duka kudinta si kudinta hmm. kudinta dinari na gugan dinari azurfa na gugan azurfa zahabun wa dinar tace na baka ci yanda kaga dama wanga ya Allah to shi san mun zauna nan ga wanga mukaddima kenan yau za mu yi bayanin dai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yau bayanin da za mu yi za mu je wurin shababu sahaba samari na sabon manzo Allah yau inda za mu je za mu je cikin gulbin ilimi in na ce gulbin ilimi sahabbai waɗanda yake sun siffantu sun kamantu sun shahara da ilimi cikin sabon manzo Allah eh ga ilimi ilimin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga nan mutu ana yana ce yana da ilimi yana da ilimi baka sa abin ake ciki ba ma amma wanga ilimi ya burge manzo Allah ran da ya siya gaban manzo Allah farkon siyawa gaban manzo Allah manzo Allah ce kai wannan lalle ne ilimi ne ka san manzo Allah ce mutum na da ilimi ya kai ya kawo wane ne wanga bawo Allah zaid ibn sabit ibn dhahak al-khazraji min bani najjar al-ansari zaid bin sabit zaid bin sabit zaid bin sabit bayan Allah abin da nake son ku gane don lokaci ya riga ya kure ah, zaid sunan shi zaid bin sabit baban shi ya mutu yawmu ba'ath wani yaki da aka yi gabanin zuwan manzon Allah Madina shekara hudu ina jin aka yi wannan yakin baban shi mutu shi zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Madina an zo da Zaid bin Sabit gaban manzon Allah maraya yana 11 ya saka zo da shi gaban Annabi Muhammad ranan da danginsa Banu Najjar za su musulunta yaro mai shekara goma sha goma ɗaya shi ma ya musulunta ai kun san manzala ya riga ya aika musu abin umayya ya zo ya yi da'awa ya yi da'awa ya yi da'awa ya karanta qur'ani ya karanta qur'ani ya yi bayani ya yi bayani kan manzala ya zo madina aus wa khazraj jimillin su mafi yawan su musulunta to daga cikin su zaid bin thabit an shigo da shi gaban annabi muhammad gashi nan dan yaro karami yazo gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam gashi gaban manzo Allah iko Allah manzo Allah ya duba shi ya duba shi wayanda suka zo da shi gaban annabi muhammad suka ce ya rasulullah ya kai manzo Allah هذا غلام من بني النجار وقد قرأ مما أنزل عليك سبع عشرة سورة سكتش مزالة هذا غلام قاوني يارو من بني النجار دقا قبيلة بني النجار بمو جي كان بني النجار بني النجار رافانا مزالة كنا تبنغارن ورن جدن تبنغارن أمم منزو الله kun gane ko wurin manzo Allah shi yasa manzo Allah na da in ana neman dangin manzo Allah cikin Madina shi zai bin Sabit cikin wannan kabilan ne da suka zo da shi gaba Annabi Muhammad yana sai 11 years suka ce ya Rasulullah ya kai manzo Allah qad qara'a wani wurin yace hafiza mimma unzila alayka ayoyin da ake saukan makan nan ya haddace surori daidai 17 manzo Allah ce ko suka ce yace suka ce eh manzo Allah ce sa mun zo da shi ne kai da kanka ka gani shi aka zo da shi gaba Annabi Muhammad manzo Allah ya ce iqra ya ci da kanshi zaid na bamu ya yace fa qara'tu ala rasulillah mimma su malama sun ce manzo Allah ya gwada shi ne karanta nan ya karanta karanta nan ya karanta karanta nan ya karanta karanta nan ya karanta she bayan abin da ke da ban mamaki shine bayan da ya karatun ya kare she manzo Allah ya ga abin da ma ba su gaya mai ba domin Zaid bin Sabit in zamu zo da shi don ku gane Zaid bin Sabit don ku gane wane ne Zaid bin Sabit prodigy ne kun gane ko kun san prodigy kun san prodigy o oh, kun san prodigy prodigy akwai wa'ansu young akwai wa'ansu yara kanana suna da exceptional capabilities and ability yara kanana ne wanda yake ana iya kaga an yi shekara dari masa na samu irin su guda kun an yara biliyon an ya samu biyu ko uku eh kamar irin su imamu shafi'i in ya bude littafi in bai doki hannun shi ya tare nan ba ya gama shafin duka ya ce. prodigy ne zai bin sabit prodigy ne da ya karanta qur'ani manzo Allah ya ce a a a a Zaid. suka ce manzo Allah yana son yayi karatu amma ya ce yana son ya zauna kusa da kai to amma gabanin wanga bayan Allah ranan yakin ranan yakin badar ka ji mamaki Allah ranan yakin badar manzo Allah ya bi an tara sabai ana wato shirye-shirye za a je yaki za a fita a je yaki shega shirin shi ma ya zo maluman maluman tari na bamu labari a cikin sirr alamun nubala da yazo gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimin yasfa takobin da yake rike da shi shi da takobin an rasa wife wani sau yana jan takobin yana fama manzo Allah ya ce lafiya ce na zo ne manzo Allah wanda ya taba ka ya taba ni Allahu akbar manzo Allah ya ce zai ne kai ga kai da manzo Allah ya duba shi shekaran kan ya ce 11 years Allah ya ce kai kanka ne baka iya kai yaki Allahu akbar Allahu akbar yana duban ya ce musu Allah na iya kuma takobin da kyar yake jin takobin yana an ce da kaɗan ya fi takobin sau in an ce takobi wukan yaki manzo Allah ya mai da shi to daga nan shi ga kaman da ya koma gida mun shi ta ce lafiya Allahu akbar Allahu akbar kai sabai Allah kiyaye ku amin Allah kiyaye ku amin Allah kiyaye ku amin yaron 11 years mun shi ta aiko shi yaki tare da manzo Allah da ya komo gida ran shi ya bata man ta lafiya ce manzo Allah ya ki barin tafi ce a baka yi baka nuna sai ka tace mm, yace ba dabarar da ban yi ba ran umman ya bata fiye ga yaro tace da son ta ne yaron ga ga manzo Allah gashi ga manzo Allah gashi shi gaba wani hanya zai bi ya samu jiki da manzo Allah shi ce to bari shiga bangaren da shekaru bi aiki wurin ai yaki da shekaru ne shi ya zo kusa da manzo, Allah ya ce to ba da ba damuwa yanzu ni abin da zan yi ne zan dukufa kan Qur'ani ne da ya karanta Qur'ani itqan almajirai sun san shi itqan in an ce itqan wato kyautata karatun alqur'ani kyautata me karatun alqur'ani akwai waɗansu sun ka sun da ya riga ya ce bismillahir rahmanir rahim ko ya ka juya ka duba shi itqan ga makharij ga tajwid ga kuma abin ga ibtida waqf din da yake daukan ayoyin manzo Allah ya ce a ah, lalle yaron ga yaron ga ya kai ya kawo manzo Allah ya ce ai zai bisabi ni ban da wanda zai zauna kusa da ni she kai shi manzo Allah ya kama shi kusa da Annabi Muhammad duba da yayi karatu manzo Allah ya ga hazakan da ke tare da zai bin sabit yanda yake daukan abu yanda yake fahimta abu shi manzo Allah ya kira shi ce Zaid zo ka zauna zauna yace ya Zaid ta'allam li kitabata yahud fa inni wallahi ma amanuhum ala kitabi yace ina son saka wani aiki yace manzo Allah wani aiki ne yace yahudawa littafin su da karatun su da rubutun su bi ma'ana su da littattafan su da karatun su ina son ka je ka koyu in samu wanda ya iya duk abin da duk abin da ke tare da su da ilimi ina da wanda ya iya in suka rubuta min littafi ba shai na kira wani su ba ni na waya karanta mini in zan aika musu ba shai na kira wani su ba ni na waya in rubuta in karanta mai ya rubuta in aika musu shi yace sam'an wa ta'atan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ji da bi malumin tarihi na bamu labari da Zaid bin Sabit ya je ya koyi wannan abin kan rabin wata 17 days ya koyi duk abin da ya koyi 17 days 17 days at atqanaha tahaddusan wa qira'atan wa kitabatan ga iya magana ga rubutu sa'annan kuma ga fahimtar magana ga iya fira da shi 17 days shi yasa nace muku prodigy ne don an ce prodigy ya kamata wanda suka sani sun sani sunnan kwakwalwan da ubangiji Allah ya ba su nan daban ne prodigy su su daban ne wani baiwa ne Allah ke yi ma wa'ansu mutane shi yasa within 17 days ya iya ya komo ya zo manzo Allah manzo Allah ya gwada shi ya iya ya zauna gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yadda Zaid bin Sabit ga iya rubutu ga iya karatu karatun in na littafi ne gashi na in na Qur'ani ne gashi na manzo Allah ya zaunar da shi shi sa maluma sun ce Zaid ibn Sabit yana daga cikin waɗanda suka doki Qur'ani wurin manzo Allah mubasharatan shi sa in aya ya sauko manzo Allah ke koyar da shi manzo Allah ke karantar da shi maluma na bamu labari cikin hadisin da Muhammad ibn ibn ya rawaito wani hadisi wurin Muhammad ibn Ka'ab yace Zaid ibn Thabit in aya ya sauko har ya zo ya kai da aya ta sauko da Jibril ya sauko da aya shi manzo Allah ya kira Zaid ibn Thabit yace Zaid ibn Thabit dauko taddawa ka dauko abin rubutu yace Jibril ya sauko da aya rubuta mini Allahu akbar sai sa Zaid ibn Thabit ana kiran shi katibul wahyi yana daga cikin zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka haddace Qur'ani kakkaf tun farkon shi karshe yakin badar manzo Allah ya hana shi ko yakin uhud shi ku muku manzo Allah ya ce <laughs> zaid har yanzu baka kai yakin ba yace to shikenan ba damuwa yakin khandak na kai shi ya dawo manzo Allah ya ce to shikenan yanzu dai lokaci yana 14 years manzo Allah ya ce to yanzu ka shiga cikin yaki amma baka zuwa gaba gaba sai san in ana tone rami zaid bin sabit shi ya nemi wani bucket ne ya nemi wani wato bucket ne ya nemi wani wato bokiti da shi suke duban kasa suna zuwa suna zubarwa zaid ibn thabit yayi yazo ya kai saboda in aka aika wasika shi ke rubutawa tsakanin manzo Allah da Yahudawa da sun kawo littafi shi manzo Allah ya kirawo shi ne zo ya rubuta shi dai zo ya karanta in ya karanta ya kare shi manzo Allah ce to ni ma ce musu na ce ke ana kiran shi turjumanu rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine translator manzo Allah in ana magana shi ke kusa da manzo Allah shi ce manzo Allah sun ce kaza sun ce kaza cikin magana kaza akwai khiyana magana kaza ga abu kaza ce ba damuwa rubuta musu kaza Zaid bin Sabit haka yake da manzo Allah Zaid ibn Sabit ya karanta Qur'ani ya fahimci Qur'ani ya haddace Qur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wata ranan da za je yakin Tabuk ai na ga muku yakin Badar shi Zaid bin Sabit babar ya tafi ko sannan yakin Uhud kuma aka mai da shi gida yakin handa kuma mai deban kasa ko to yakin Tabuk yana 19 years manzo ce yanzu tafiya zai da kai akwai wani sami manzo da yake kiran shi Imaratu bin Hazm shi ma min bani Najjar ne sahabi ne ba yakin da manzo Allah ya ba da shi bane ba yakin da aka taba yi ba da shi ba jarumi ne sosai shi ke rike da tutan yaki wanda ke rike da tutan yaki wallahi in kai ba ba wani rago namiji ake ba domin tutan yaki in an je fagen yaki mai rike da tutan shi ake nema kashe in tuta ya fadi ka kare naka amma ka ji mamakin wallahi lamarin sabbin da ban mamaki fa wanga tutan ga death sentence ne amma suna da gangan torin karban shi in manzo Allah ya ce gashi na baka yana ganin ba kowa cikin sabai da ya kai shi manzo Allah da za je Tabuk na eh, ya doki wato rayatu banin najar kabilan su shi doki ya ba imara imara dattijo ne ana cikin tafiya ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai manzo Allah ya ce mai imara imara zo sai ya zo sai karbi tuta hannun shi Ya ce na zai bin sabita aka ce gashi ce na baka tuta Allahu akbar sai imara ya samu damuwa Ya ce ya rasulullah balagaka anni shay manzo Allah ya ka samu labarin nayi wani abu ne ko aya ya sauko ne kun san don madina fa wallahi baka yi straight ba yanzu aya ya sauko kanka in ji abdullahi ibn abbas na ce lokacin da wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum ke sauka haka kowa ke dogon hannun shi kanshi har ayan ta gama sauka in hmm, ce mu duka muna tsoro domin kaga manzon Allah shi Allah bai boye mai duk abin da ake yi ka iya kana zaune gida da ka ce kai manzo Allah ka zawo irin sai gumi sai gumi da muke yi baya baya ana sai gumin nan in kai ma manzo Allah yanzu Allah ya maka tonin simili. ka je ka zauna kuka yi gulma kuka ci abinci kuka share baki kan ku zo jibril ya sauko ya zo ya ba da labari su wani sun yi kaza su wani sun yi kaza munafikai na mamaki har ma suna cewa tun ni kullu aya ya sauko kanmu kullu aya to in ku ba yan iska bane ya aya ba zai sauko kanku ba shi sa munafikan almajir hadisi ma ba su kiransu sahabbai su ana kiransu me munafikai ne sai annabi Muhammad imara yace ya rasulallah ya ka annabi muhammad balagaka anni shay nayi wani abu ne manzo Allah ce la ya imara yace wallahi imara baka yi komi ba kana nan sab ba wani damuwa yace to ya aka karbi tutan aka ba zaid ibn thabit manzo Allah yace lakin huwa alquran yace ya haddace qur'ani ne alquran muqaddam ana gabatar da wanda haddace qur'ani kan kowa yace ina kallon ka tutar na hannunka ga mahaddacin Qur'ani a ah, a bashi ko yaro ne a bashi ce sa allimu auladakum alquran ya kamata yara na tashi a sanar da su karatun Qur'ani su iya karatun Qur'ani a je tahfizul Qur'an a iya karatun Qur'ani a doke su a ba malumman da sun yi itqal akwai makharij ba malumman da suna karatu ka rasa abin da suke fadi ba a duke su a ba yar malumma yaron su ko me zai cikin rayuwarsa ya kasance ko me zai kware ciki ya kware cikin Qur'ani farko lokacin da muke tashi ko wani kuskuren da ake shaka jawani ko wanga Qur'ani kurin ya sani talibai na yi shi mugun magana ne mugun magana ne shi yasa zaka samu ɗan su malumma ne Allah saka maza alkhairi malami ne ya iya komi yayi yayi yayi ya yi ya sunan shi irab ya fassara qur'ani ga usul ga komi da ya bude bakin shi ya ce alhamdulillah ba ba karatu wallahi ba karatun qur'ani ne da dadi to irin wanga kuskus kusakurai da ya wuce bai kamata taliban yanzu a samu wanga kuskure ba manzo Allah ce khairukum man ta'allama alquran wa'anda suka fi ku zamantakewa shine wanda suka koyi alqur'ani ku koyi alqur'ani ku bata lokaci duk matan mu yanzu dai baka mamaki sun iya wakan shi tawali akwai wani wai sa sa sa menene sun iya wakan shi duk mahaukatan Ghana da America duka sun iya wakan su wakan Hausa in za su rera maka kamar su suka suka yaren Hausa amma in za ta yi karatun Kur'ani ka sha dariya akwai wani aboki na wani dan abokin karatu ya turo min karatun wata daga can wai ina ne ko ina take ne wata mai shigin dadin baki amma za ta karanta Qur'ani ba kyau da na gani na ce to kaga Qur'ani dai gaskiya wanda ke karatun yana kuskure ko yana fama ya iya ana ba shi lada nawa ne biyu ladan kuskure da ladan me ladan fama to amma wanda ya iya waka shi bai iya karatun Qur'ani ba don hmm. Allah akwai aibi ko ba aibi biology ka iya hmm. physics ka iya economics literature geography mathematics science english wani wai mu ke jin turanci ba ka kai fatiya eh ka ji masu jin turanci suna alfari da jin turanci bai iya fatiya turancin banza ba ka iya fatiya ba turancin ka na me na banza kai barin ga mu kuma wallahi abin da yasa wani lokaci ma kai Allah ma bai daukan maganan shi ya ba wa'anda ba su mutunta magana in an ce ga mahaddacin Qur'ani ga wanda yayi turanci an gane shi sun gabatar da mai turancin kan mahaddacin Qur'ani wallahi an gane to ta yaya amma Allah zai baku abun ga yayi turanci wo yana gaba gaba mai Qur'ani fa <laughs> Qur'ani ya iya uban ka, in banza ne je kai shi sa wallahi duk wanda ma ko baba ta saka kai karatun Qur'ani baka da masoyi duniya da ya kai su zaid bin sabit ya gama ya yi karatun Kur'ani, ya fahimci karatun Kur'ani, ya haddace Kur'ani, ya gane Kur'anin har ana daukan Kur'ani sa. Eh, har ana daukan Kur'ani wurin wa? wurin Zaid bin Sabit. Akwai wanda suka zauna daga cikin taliban Zaid bin Sabit. Wanda suka zauna gaban Zaid bin Sabit suka yi karatun alqur'ani Wanda ya zauna gaban Zaid bin Sabit ya karantar da shi Qur'ani Allahu akbar Allahu akbar Abdullahi ibn Abbas malami shi kenan hmm. Hmm. kara ya zauna yana koyi da shi ce karanta kaza gyara na gyara maka yasa malama suka ce habrul umma na farko shine Zaid bin Sabit na biyu shine wa Abdullahi bin Abbas kai akwai ranan da yake zuwa zai hau abin hawansa zai hau abin hawa shi Abdullahi bin Abbas ya kama mai linzamin linzamin wato eh, rakumi ko linzamin doki igiyan nan yana kama shi ce lebron sai kake kama min igiya sake min igiya in hau shi ce la haka na naf'alu bi ina Allah ce kai malamin mu ne dole mu daraja ka Ya ce a sake mini kun san mu malumman mu daga suna zuwa ana takama ne a kama mini kama mini rika mini in ba kama ba yaron gabe da kunya ya gani da kaya bai karbi ba <laughs> to amma sai ce haka ga, haka ga naf'al bi zaid bin thabit bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan na ga mu shine katibul wahyi ko in an ce katibul wahyi shike rubuta da manzo Allah Qur'ani shike rubuta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Qur'an manzo Allah ya kara mai wani ilimi domin yana da kwakwalwan na da karfi sosai shi manzo Allah ya kara mai ilimin fara'id raba gado manzo da ya iya ya kware ya kware manzo yace ya ce afradu ummati Zaid ibn Thabit ce Zaid ibn Thabit al'umma na gaba da wanda ya iya raba gado shine wa Zaid ibn Thabit har Imam Zuhri Imam Zuhri yace laula anna Zaid ibn Thabit kataba al-fara'idha laula anna Zaid ibn Thabit kataba al-fara'idha la ra'aytu annaha tadhhabu min an-nas yace wallahi in ba don Allah ya sa Zaid ibn Thabit ya rubuta fara'id ba in an ce fara'id ka mutu a raba gadon ka ba sauki bane fa eh talibai sun sani akwai almajiran da ke gudun shi yana ba mutane almajirai wahala ne ga lissafi Zaid bin Sabir shi ya zauna manzo Allah ya karantar da shi ya rubuta ilmul fara'id tun farko har karshe inji Imam Zuhri yace laula anna Zaid bin Thabit kataba al faraid la ra'aytu annaha tadhhabu 'anil nas yace in ba don Allah ya sa Zaid bin Sabit ya rubuta wanga ilimi ba dan waye gari ba shi zaid bin thabit barin ga muku yana daga cikin limamai wanda zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babban almajiri ne ya tara almajirai in muka ko ana iya da an kira maka almajirin wani shi ka gane wane ne wani ko eh da ma da ka ake gane ka kun gane da almajirin ka ake mi ake gane ka shi yasa ah, kullum muke magana nan ga kasar Ghana suna da wani illa kaga mutum na koyar da almajirai ko ah. shi kuma yana cewa zuƙaye ne kai ne zuku eh don wanda aka ce ka koyar da shi shi aka wayi gari zuku ne wane ne zuku kai ne Allahu akbar kai ne in dai wanda ka koyar da shi zuku ne to kai ne baban zuku domin kamar mu da muka muka dan zauna muka je wurin tura muka dan shafa muka komo mu gane ko muka shiga garin muka ko to wurin kake gane in almajiranka na faduwa class in almajiran ba su iya ba to kai an kori ka aiki hmm. domin an kawo su ne ba su iya ba yi kokari su iya ba mamunan ga kun fair kun duka kun fair zukayen banza kai ne limamin zukaye inda ka tara class zukaye ne waye zukun su to shi yasa kokarin da zaka yi taliban su gane shi ke nuna kai ma iya karfinka da ilmin da Allah ya baka yasa ina nasiha zuwa ga maluma musamman teachers din nan maluman da ke gwada karatu islamiyya nan ku yi iya gurgudun ku ku sa ala wurin koyarwa sannan kuma ku ba yara yanda za su yi su in an tambaye su su ba da jawabi ku da mun gode ma Allah Allah ya bamu wallahi mun sa maluma wallahi wallahi mu mun sa maluma kaga Shek Usman Wallan na roƙon Allah Allah ya ji kansa. Amin. Ga iya koyarwa kuma kowa ya ci jarrabawa. Si, eh wallahi duk talibin Sheikh Usman Lone ya ga maka ya iya koyarwa kuma ka ci jarrabawa amma on ga wani kowa ya fail zuku ya iya koyarwa wallahi yana gwada maka abu yana kaman yana bara kanka yana tsawa ne Allah ji kamar Allah ya fi mai sannan in dai gwada in yau an ce ga ranan jarrabawan malam za mu yi jarrabawa hankalin mu kwance ana bi kuma ciki ana bi a tambaye ka ya kake zaune baka iya ba ya wanga ai rana kaza ab kaza na gwada muku kaza a ah, na gane shi ka shi sa in yaran na izan sunan ku ta bi ciki in ga yayi shurun ka harraka shi Ka ce ya kai baka gane bane a wallahi ya baka rubutu ya shurun to wanga ai kaza ne ka manta rana kaza mu yi kaza eh rubuta kaza nan Allah ba taimako ba ne taimako ne amma wai a cale shi har ma ka ga wani kuma zai taimaka mai kana cewa me yasa to ban ce da ji ana ta sata ba ah <laughs> bai Allah Zaid ibn Thabit mu komo kan Zaid ibn Thabit shi sa ka duba taliban eh, duk wani duba wallahi in ka ga almajiran manzon Allah shi ke nuna maka wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai almajiran manzon Allah ke nuna wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin irin su Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Mu'az ibn Jabal ga su manya manya. In ana neman ilimi masu zamanin ga ba wani almajiri irin na manzo Allah. alaihi wasallam in almajirin ka zuku ne, almajirin ga zuku ne kuma kai ka gwada mai karatu kai ma zuku ne. Domin an kawo shi gida bai da karatu aka ce kai ka gwada mai. She bai samu ba waye waye problem? problem. ni ban ganin ma kana mai wahada almajirai ni ban jin dadin ni ta malamin da ke wahada almajirai in makaranta na kake wallahi na kore ka billahi lazim kuma na zo naga suna shan wahala zan bar ka fita ne kurin gwada musu kowa ya ci mu tashi mu fita Allahu akbar eh ba mu son karamba ni. ba mun kawo su bane su zama baban makaranta ba kun gane ko yaro ya jima ya jima ya jima ya jima ya zama baban makarantar duka ba haka mun kawo shi ne ya zama mai kwararre gwani ha ba mun kawo shi bane ya haifi kowa makaranta a wuce yan Dinosaur su zo yana wurin yan wanga su zo a wuce so biyar shi yana wuri guda wanga fail yake kai ke fail kai ne failwa sa duwal majiran manzo Allah iya lakanawa manzo Allah ya iya karantar da su kana ji inda Jibril bai talqin bai lakana da manzo Allah da kyau manzo Allah ya iya ne an Allah ya lakana ma Jibril Jibril ya zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi kaji kaji kaji abin da yasa ce muku kama kai yanda za ka yi almajirin ya iya da manzo Allah ke sauri saurin dokan karatu Allah ce kaka damu da wani damuwan wani kana ta sauri sauri la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sai Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana mu wurga mun tattara shi cikin zuciyanka mun tattara shi cikin kai annabi Muhammad sallallahu nasu wallahi mu mun saka iya yasa ku tabar wanda kuke basu su ilimi su samu sauki Zaid bin Sabit in aka kira maka suwaye almajiransa zaka san wane ne Zaid bin Sabit. Daga cikin manya-manyan almajiran Zaid bin Sabit Abu Huraira. Allahu akbar. Abu Huraira. Almajirin Zaid bin Sabit ne. Abdullahi bin Abbas. Abu Sa'id al-Khudri. Daga cikin almajiran Zaid bin Sabit Anas bin Malik. Sahal ibn Sa'ad da Abu Umama da Abdullahi ibn Musayyib. Wanga duka almajiran Zaid bin Sabit ne. kai kanka ka san wane ne Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit bawan Allah ne Imam Malik yace kana imaman nasi indana da Umar Zaid bin Sabit yace kaga Zaid bin Sabit bayan Umar limamin mu kenan kai duba akwai ranar da Umar yayi fatawa ya ce barin gaya muku gabariyan cikin Madina in dai fatawa kan kaza ne ka aje shi wurin kowa aje shi wurin Zaid bin Sabit eh Umar Allahu akbar duba ya save wani situation in ba don Allah ya kawo Zaid bin Sabit cikin wannan al'amari ba da magana ya kare ranar da manzo Allah ya rasu manzo Allah na kwance ana fama a zabi khalifa sannan akwai wani mentality da mutane ke ganin wai kwanciyar Manzo Allah nan shana ne ma a zabi khalifa ne ba zabi khalifa ba shi yasa manzo Allah ke kwance kwana uku a ba haka bane bai yiwa wai saboda shugabanci an ki bisa manzo Allah a mutuwan manzo Allah ba kamar mutuwan kowa bane mutuwa ne wanda yake ya saba mutuwan yayi daban da mutuwan kowa bai yiwa kai kanka ba shi na ga maka mutuwan Allah daban ne yana daga cikin abubuwan da ya delay bi son manzo Allah dalilai kamar haka wanda maluma sun kawo kamar fudu ko biyar na farko farko abin da ya kawo ma delay bi son manzo Allah ya mutu ko bai mutu ba ma shi wani magana daban ne a ah, don bai yiwa kurun ka zo ya mutu wa zai da ya mutu bai mutu ba kun san shi ma an gwagwarmaya kai kasan ba yiwa gaba da zo ya mutu shesa ya mutu bai mutu ba ya mutu bai mutu ba har Umar ya ce duk wanda ya ce ya mutu na filikal kai kanka ka san an kai an kawo wallahi in ba don Allah ya kawo Abubakar ya zo ya tabbatar ba waye sai ji mutu manzo Allah kai nan gawon ka ma na iya mutu ana cewa ya mutu kana wo mu ya bai mutu ba ana ta fama kana bai mutu ba ya tashi manzo Allah kuma in ka zo ka iske shi kwance she maka kaman zai tashi magana don manzo rayuwar shi da mutuwan da mutuwan da rayuwar da mutuwan ba bambanci sai sa Abubakar ce ya duba shi duba shi Ya ah zo da mamma mamaki yo tifta hayyan wa mayita yace shinka da amace da raye ban san ma inda ka fi kanshi ba don ka zo ka iska manzo Allah kwance kamar kamar zai kamar yana kwana ne zai tashi bayan mutuwan ma kyan karuwa yayi nasuwan ya karu kuma kan nasuwa shi yasa gane tabbatar da mutuwar manzo Allah san shi ma magana ne sannan ya za mai wanka ina za bisa shi ya za mai sallah a tabbatar a declare ya mutu ya doki lokaci da aka gane kuma ya mutu ya za mai wanka ya doki lokaci ba babanka bane ko babana ko limamin gunku ba kun gane sa'annan kuma bayan an mai wankan nan likafani shi ya zai mu manzo Allah sallah yanda muke limanci a fita fili a ajiye mu a muna sallah haka ake manzo Allah ko haka ba zai manzo Allah ba wani bai sani ba manzo Allah da ya mutu ba wani limami da ya isa ya limanci mutane wuri mu manzo Allah sallan gawa ba shi ba shi sam manzo Allah ce in na mutu sallu alayya arsala ku saya sau sau ku min sallah kai barin ga muku mala'iku sun shigo su kai sallah su mala'ika jibril sun yi sallah su mala'ika mu su yi sallah ana shiga to da barin ga muku ba yana daga cikin jinkirin ma domin ana shiga ana sallah ana fita ana shiga ana sallah ana fita ka san ba irin sallan gawon gunku bane ci sai wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya dile ne ya dile bison annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tattauna kan shi amma ba wai sabai sun wai wai sabai sun bar manzon Allah saboda ana neman shugabanci kwana uku ba bisa shi ba kariya ne kariya ne a declare ya mutu ma wai isa wai sai budi baki ya ce ya declare fa yana mutu manzon Allah ke da Abubakar ya zo ya hau kan minbari ya ce da Umar Umar bari Umar ya ce da'ani barni ya bar shi ya hau kan minbari ya ce man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad ومن كان يعبد الله فإن الله إلا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم Umar ya ce da na ji ayin sai na ji kamar yanzu ya sauka da aka karanta afa in mata shi malam hannu ya girgiza shi takobi ya fadi آه، فتيقنت فتيقنت انه قد مات ولن ورن تبتر يموت الله يا جامسة إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإن أفإن مت فهم الخالدون to wanga duka na tabbatar lalle manzo Allah lokaci ya kai ya koma lahira kowa ya mutu wallahi kowa ya mutu da jibril ya mutu kai malaika mutuwa ma ya mutu kaga muka dukkan magana zai mu shiga wani wuri duba kowa ya mutu ya saura Israfil Mika'il Jibril da malaika mutuwa bai da maluma sun yi magana kan ga hadithin she Jibril malaika mutuwa Allah ya tambaye shi ya saura she ce Israfil ya saura Mika'il ya saura Jibril ya saura sai Allah ya ce to shikenan ba damuwa aje a kawo min ran Israfil an ja iske shi ga shi fa ga abin na bakin shi fa yace kai Allah ya ce a zo da kai eh ya damke shi ga wanda Allah ya sa wanda zai yi busa ai tashin kiyama an fi da ran shi ya fi da ran Israfil ya kawo Allah ce wa ya saura yace sauran Mika'il yace na je ya ce shi ma je ka kawo min aikinsa ya ce na je na iske shi ya kilu sai aka ce <laughs> aka ce mai mika'il ai ba wani kail yanzu kowa ya mutu kesa wani batun auna aiki ya kare kowa ya ne kowa ya mutu to ya za ya ce Allah ce a kawo ranka shi mai dandani mutuwa da ya komo Allah ya tambaye shi wa ya saurashe ce wanda ya saura shi ne Jibrilu da bawanka kaskantaccen bawa mala'ika mutuwa hmm. Allah ce to a ja kawo min Jibril ya ce iska Jibril ce Jibril Allah ya aiko ni karbon ka kawo sam'an wa ta'atan ji da bi shi ma zai dandani mutuwa yayi kara kowa yayi kara cikin su sannan bayan mala'ikan mutuwa ya koma sai Allah tambaye shi waye saura ce ce bawon ka mala'ikan mutuwa ce ba kowa ya ce Allah ba kowa shi ne ya ce ah shi za ka yi takara da ni ya ce ah na Allah ni kare na saura ba idan saura magana ya ba ni na saura Allah ce to kamin ranka ko kuma akwai ruwan da ya ce zan dandana maka abin da ka dandana ma bayina hmm. sannan a ran mala'ikan mutuwa sai Allah ya tambaya limanil mulku yawm limanil mulku yawm Allah ya tambaya to yau sarauta nawa ne ka ji shurun Sha Allah da kansa ya ce lillahi alwahidul qahhar na wani kowa ya kare Allahu mu koma baya bayan da manzo Allah ya rasu ana fama a da khalifa domin dole ne a yi shugabanci don bari muku shugabanci cikin tafiya dole ne a yi shugabanci dole ne a zabi wani shi ita am abaita ba yi biyu biyu don muna da matsayi kana da matsayi ina da matsayi kana da daraja ina da daraja kana da ilimi ina da ilimi kana da bakin kana da eh, matsayi kana da daraja a'a dole a yi guda she banu eh, wannan ansar suka je suka taru cikin banu thaqif suna fama yanda za su fi dawa lida cikin su da labari ya kai ga Umar da Abubakar suka ce kai adrik nadrik ikhwanana eh, al-ansar mu je mu samu ansar mu da su mu tattauna suka je ga sunan zaune lafiya suka ce za mu fi da shugaba oh, abu abubakar ce ai bai yi shugabanci cikin mu ne bai yi wa ku ya ce wallahi kuna da daraja ubangiji Allah ya mutunta ku ubangiji Allah subhanahu wataala ya karrama ku to amma shugabanci bai yi wa she cikin muhajirun suka ce a'a da manzo Allah ke raye duk lokacin da ya zabi muhajir ko in zai sa mu aiki in ya zabi mutumin makka guda shi ya zabi mutumin madina ya sa mu yi aiki shi yasa yanzu mu mun dace ku fidda shugaba cikin ku mu ma mu fidda shugaba cikin mu ya so mu ta taimakon juna muna tafiya Abubakar na kallon su sai sa kun ga shugabanci in ba mu yi hankali ba inda za samu matsala kenan zaga mu duka ahli sunna wal jama'a aqidan mu guda amanna billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya manhajin mu shine ahli sunna wal jama'a akan fahimtar magabatan farko she kaga bayan an kale wanga sha samu cikin mu masu son shugabanci in ba mu yi hankali ba in ba mu yi hankali shi yasa muke nasiha ga ƴan waye mu da abokan mu duka baki daya duba in aka sa wani yana shigo ku jira kowa ya mai biyayya har a kare Allah kuma ya zabi guda amma nan mun zabi su gujewa eh, mun zabi wallahi na ransa da Allah problem ne ya rusa mu duba duba sabon manzo Allah fa almajiran manzo Allah wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina radiyallahu anhum wa radu an shugabanci fa to amma kaga sunnan da yake zuciyarsu na da kyau da sabani ya zo sha Allah musu mafita malam wuri ya rikice fa wanga yace kaza wannan yace kaza ana zaune har ma wanda za zabi shugaban yana zaune malam fa qama zaid khatiban fi nnas she zaid ya miki ku ji maganar da yi yace ayyuhal ansar yayi magana da mutane shi ai dama shi dan ansar ne mutumin madina ne yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana min al muhajirin wa nahnu ansaru hmm. inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min almuhajirin wa nahnu ansaru wa innama yakunu al-imam min almuhajirin wa nahnu ansaru yace ina son ku gane ya ku mutane na mutanen Madina ina cikin ku manzon Allah mutumin Makka ne daga cikin muhajirun ne ba Quraishi ne kuma mu ne mataimakan manzon Allah da yake jagoranci shi yana annabtakansa tunda ya mutu jagora cikin muhajirun ne yanda muka taimaki manzon Allah haka kuma za mu taimaki mataimakin manzon Allah cikin muhajirun sai sa shugabancin nasu ne ba namu bane don Allah zan tambaye ku akwai wanda ya kai shi sanin Qur'ani faraid ga ilimi amma ilimi daban shugabanci ne daban ka iya kana da doktora ka iya kana da magister ka iya kana da kaza amma kai mai bi ne kai ba shugaba bane yace manzo Allah ne shugaban mu muka taimaka mai tunda ya mutu muhajirun su ne shugaba su ne za su yi jagoranci sannan mu musu biyayya yadda muka yi ma manzo Allah biyayya mu kullun sunan mu ansar da manzo Allah kenan mu ne ansar ya mutu ma mu ne ansar Allahu akbar ko ringa muku bai tanka su ba ce kama Abubakar yace manzo Abubakar ba ni har ne ba ni yace na maka mu shikenan shi ko ya fara baya? Zaid ibn Thabit Zaid bin Thabit ba ranan da uh, Allahu akbar bayan mutuwar manzon Allah aka wani yaki da ake kiransa hurubun ridda an kashe mahaddatan Qur'ani ba wasa ba wanda suka dace Kur'ani aka san ga mahaddatan Kur'ani sun mutu daga nan da Abubakar ya tambaya aka ce wani ya mutu gwani ya mutu gwani dama in ka ji gwani ma da cin Qur'ani kenan gwani ya mutu gwani ya mutu gwani ya mutu Abubakar ya ce kai shi ne mu yi kokari fa a hada Kur'ani wuri guda dama hadadde ne mun gane ko amma yana fi sudurin nas to ya kamata mu sami shiga inda ko ba mahaddatan ba gashi nan kun gane karatu amma Kur'ani manzo Allah ya riga ya abin shi ya kare Allahu akbar duba sahabbai wurin over 200,000 zai musabita Sabit Abubakar ya kira Umar ya ce ya ya khalifata Rasulillah wanga al'aikin ga ban ganin wanda ya dace a sa shi gaba cikin lajina ya jagoranci hadda Qur'ani shi Zaid bin Sabit. Abubakar ya kirawo shi ya ce ya Zaid gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi mahaddata sun mutu shi yasa muna son kai kokari duk wanda manzo Allah ya karantar da shi wannan da kaza wannan a hada su da mu yi wani abin da ko ba mu nan Qur'ani na nan Allahu akbar yace fa wallahi yace fa wallahi law kallafani naqla jabalin min aljibali ma kana afqal alayya mimma amarani bihi min jam'il qur'an yace na ransa da Allah da Abubakar yace in je yi wanga aikin da yace in jan dauki wani tudu ne in sake mai bigirin shi yafi sauki gare ni da hadda qur'ani wuri guda eh eh ba sauki bane abin da mu muka rena zaid ibn thabit shi yasa bai Allah wanga Zaid sahabi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa'anda malumma Abdullah ibn Abbas na bada labari yace wallahi laqad alima al-muhaffizuna min ashabi Muhammadin anna Zaid ibn Thabit min ar-rasikhina fil ilm hmm. eh, ana nima ar-rasikhuna fil ilm Zaid ibn Thabit ranan da ya mutu da Zaid ibn Thabit ya mutu aka shimfide shi gashi an mai likafan yana kwance shi Abdullahi ibn Abbas yace man sarrahu an ya'lama kaifa dhahabul ilm فهكذا ذهاب العلم الله أكبر والله لقد دفن اليوم علم كثير من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم والله لقد دفن اليوم علم كثير yace duk wanda ke son ya ga yanda ilimi ke karewa cikin mutane ilimi ke tafiya yace to yau ga ga misalin tafiyan ilimi suka ce na yace wanda ke kwance ga ilimi ya tafi yace wallahi wanda muka sa cikin rami ga mun doki ilimi mun sa cikin rami hmm. wa zai raba gadon ilimi wa zai raba za a raba gadon qur'ani ne ko fara'id ce sa Abu Huraira daga cikin almajiransa Abu Huraira shi ma ana sa shi cikin kabari Abu Huraira yayi kwalla yace al-yawm al-yawm mata habru hadhihi al-umma ce me ilimin wanga al'umma yau ya mutu asallahu an yaj'ala fi ibn Abbas minhu khalafa ina rokon Allah ibn Abbas ya maye masa shi ibn Abbas ko ya maye masa Zaid ibn Sabit sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah in ba wayan ga zamu yi karatun su ba karatun wa zai Ibrahim ya sai wannan Shehu Tijani ya kai wannan kullum muna kawo muku su ne don ku gane in an zauna ba batun shehu zai ba batun wayan ga kamata a yi wanda Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها سلته ذلك الفوز العظيم سبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم السابقون الأولون الله يجي كنتم خير أمة أخرجت للناس ce tun da nake al'umma masu alkhairi alkhairi alkhairi ku kun fi kowa alkhairi wanda suka rayu da annabi Muhammad ba annabin ku yafi kowa alkhairi kuma kuka fi kowa alkhairi manzo Allah zai kwankwasa kofan aljanna a shiga sannan wanda za su fara shiga su ne sabon manzo Allah ce sabon Allah muna neman waɗanda za mu yi kwaikwayo da su su ne wa sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah Allah ya jin kansu duk inda suka yi kuskure Allah ya fi musu ubangiji Allah muna roƙonka kai ne Allah yanda ka daraja su duniya Allah ka samu danshe su Allah da kansa ya ce, Wallazi na ja’u, ja’u min ba’adihim ya kununa, ya ƙununa rabbana, rabbana firlana wani ikwani na lazi na sabakuna bil iman, wala ta jal fi ƙunubina zillan lillazi na amanu, rabbana inna ka ra’ufin rahim. Allah Akbar, abokan Annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam Allah jikansu Allah nuna muna su ranar tashi alkiyama eh in kaga manzon Allah na sai wa'ansu na kewaye da shi kiyama sabai ne eh in kaga manzon Allah na sai kiyama wa'ansu na kewaye da shi mutanen kirki wallahi sabai ne eh sai sa muna roko. Allah ya gwada muna wannan ai akwai ranar manzon Allah ya ce in na mutu sai suka fashe da kuka sai ce ai ba nan ni da ku za mu yi rayuwa ba fa rayuwar can gobe kiyama ne ce kun zo ku iske ni ina sai dab da tafkin ran alkausar manzo Allah ce ku zo ku iske ni wurin nan da ku zo ku iske ni wurin nan ni Allah zai ba ni ne komanda wannan ruwan manzo Allah ya ce kun ga wannan tafkin nan wato wannan rafin nan fari ashaddu bayadan min laban fari ya fi madara ka san kana ka sha madara baka jin wani abu ko kana dai sha ne ko manzo Allah ya ce wa ahla min asal zakin su fi zuma ga fari ga zaki sannan kuma sha ya za sha kofunan kaga bani sha ya ka sha ka kare mi komi ya kai kai na ci a ba haka bane kofunan da za a sha wannan ruwan a shiga gidan aljanna adadin su kamar adadin tauraruwan sama ba wanda zai ba zahama ba zahama ba ba congestion ba lai di congestion kun gane ko kowa zai siya shi manzo ce duk wanda ya sha aljanna zai shiga mutum guda kurin ne bai sha mai hali guda wane ne manzo ce dan bid'a dan bid'a dan bid'a eh, eh akwai bid'atun hasana ka sha duka ba wani bid'atun hasana kullu bid'atin in ba rashin kunya da diban albarka da iya shege ba manzo Allah ce kullu bid'atin dalala shi wani dai iska na cewa wa ba kullu bane to mun ga mu kiyama mun ga mu kiyama ubangiji Allah ka yafe mu na ka samu gidan aljanna bai Allah ina jin akwai yaron da na muku bayani shi na muku bayani yana kwance yana ji da kafan shi karshe ma shin da muka doki bidiyon shi muka manna ko za mu yaron na operation 10000 Ghana cedis ba mu samu kudin ba eh 10000 kudi ne amma gaskiya da za mu ji tausayi mu tausaya mu san abin da mun bayar za mu samu muna da imani mun bayar ga abin da za mu samu wurin Allah da bai kamata yi rana ba mu tara kudin nan ba yana jin jiki yau umman ta kira ni ya kai su uku na ba su kudi nace kunya ku aje suka ce wallahi malam ko yunwa na jin mu ga kudin gaba mu ci sai sa muna tarawa har ya kai 10000 ina rokon ku bayan Allah muna neman 10000 Ghana cedis wanda suke turai da mun samu mutane goma ko kowa ya ba mu 100 dollars ai mun gama wanda suke gane kuma da kowa zai ba mu 1000 1000 mun gama wanda kuma suke baya baya da ku ba mu 100 100 da mun gama No amount is small. No amount is small. Ko nawa ka bayar 50, 100, ku bar mu yi ku bar mu yi ganganto mu fidda wanga wanda ke baya malam yana dewa fa ga an na kwance za mu yi allura fudu kowane guda 1001 wallahi da ne je na ga in ka ga cikin samani kaman tagwaye yake ciki lafiya wai ruwa kuma muka je muka yi jinya aka fi fidda ruwan da mun dan dile kadan ba mu ya mun bada kuɗi ran cin kuɗi ciwon ke yi shi kuma cikin kuma shi kuma komo Cesa sana shi muna yi kadan kadan yaron ga kuma gashi muna yi mun ya mu wanga mutane Allah muka kyale su na amfanin kudin da Allah ya bamu muka kyale su na amfanin ayoyin da Allah ya ce an fiqu ma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut ga kai da kudi da lafiya ka ci ka rage wani na wani na kwance bai da lafiya ana tambayan ka ka bayar kana jan baya sannan bayarwan ga babban alkhairi ciki ka bayar ka yi tawassuli bukatan ka biya a mayar maka kudin ka kuma wallahi ba abin da zaka bayar in ka roki Allah ya mayar maka she ya ninka maka ninkin baninki shi sa ina rokonku ina rokonku bayan Allah ina hada ku da Allah da ya baku wannan kudaden ku bar mu yi kokari yau zuwa gobe mu ba yaron na kudin shi a je da shi hospital idma sun ce muna kaman 10000 an muka aje 6000 an yi jinya in muka aje 6000 an yi me an yi jinyan nan in aka yi jinyan ana cikin jinyan nan kan a kare mu kawo sauran 4000 mu kara sun tabbatar muna haka shi yasa ina roƙo wanda zai dauki nauyi in kai ka dauki nauyin 1000 dollar na san yayi 100 ne 1000 Ghana cedis 500 duk abin da Allah ya sawwaka mu taimaka fi sabilillah Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji Allah biya muku bukata Allah rufa muku asiri akwai malamin mu da aka kashe daga kasar Najeriya an ce wai barayi suka shiga suka suka halbe shi nace to barayi gidan malami eh magana ya fito cikin ruwa ma da kura barayi gidan malam ga manya-manyan masu kudi ga irin su ya san mai kudin ga su dangote ga su tinubu ga su alasawa ga su wane ne ga barayi shebe suka bar wanga gidan gidan alami an kashe muna malami kawai Eh, ba barawo barawo bai zuwa gidan malam gidan mai kudi yake zuwa dan bid'a mushriki shike zuwa gidan malam domin kowa da abin da yake so ko ba ka ba barawo problem shi ne mai kudi dan bid'a mushriki problem shi ne malamin ahlus sunna shi wanda ya kashe shi Allah kurin ya sani mun dauki al'amarin mun sa hannun Allah an kashe malam Ja'far aka dawo aka kashe malam Albani yau kuma gashi nan wanga bawa Allah shi ma sun kashe shi sannan wanda ake kashewan wai kuma su ne ƴan ta'adda <laughs> to Allah wa احكم بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الحاكمين اللهم كن wa مؤيدا وناصرا وكن بنا رؤوفا رحيما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفيناهم بما شئت اللهم اكفيناهم بما شئت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بال بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا اتنا في الدنيا حسنة